kan tsige ɗan arewa daga muhimmin mukami kan sanata kawu sumaila inda suka yi baran-baran shi da ashwaju bola ahmad tinubu kana a gefe guda ɗaya kuma an kuna biyu da mu za mu kawo muku rahoton zanzahan martani wanda najeriya dai ta yi kan fitar nijar mali da kuma burkina faso daga ƙasan daga cikin ƙungiyar nan ta ecowas masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu ranmu ga cikakkun rahotannin. Sanata mai wakiltar Kano ta kudu wata kankau Simaila ya yi adawa da cire shugaban hukumar kula da fannin albarkatun gas wata Masir Kuliya kafin cikar wa'adin shugabanci sana shekara biyar kawu ya bayyana tsiye kuliya wanda aka nada a matsayin daraktan hukumar a shekara ta 2022 a matsayin wanda ba bisa ka'ida ba haka zalika hakan ya biyo bayan buƙatar da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya aiki ga majalisar inda ya nemi a tabbatar da oluwole adamu a matsayin babban daraktan hukumar kamar yadda gidan jaridar ta daily trust ta kawo wannan rahoton Shugaban Majalisar Dattawa a Afabio ne ya karanto wasikar da ke ɗauke da buƙatar shugaban ƙasa Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu a zauren majalisa haka zalika nan take a fabio ya buƙaci kwamitocin gas da fetur da su tantance sabon daraktan da aka zana sannan su miƙa rahoton su ga majalisar a cikin mako guda kawu sumela yana cewa an naɗa wani daga mazaɓata a matsayin babban darakta kuma naɗin nasa na shekara biyar ne kamar yadda sashi na talatin da biyu a ƙaramin kundi da kuma sashi na talatin shida a ƙaramin kundi na ɗaya na dokar masana'antar Fetur suka tanadar kuma hakan ya fara a watan maris shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu, sannan majalisar dattawa ce ta tabbatar da shi kuma akwai tanadin doka da dama cewa idan har za a tsige ko mai gurbinsa saboda wani dalili sai an bi tsari da ya yi daidai da doka da kuma kundin tsarin mulki kawusu mela ya ce saboda haka ina jan hankalin majalisar dattawa cewa naɗin ko bawan Allah da ke kan wa'adin shugabancinsa bai samu wata wasiƙa na sallamarsa ko daga wani abun ba kawai dai mu muka fa kafa wannan doka hakki ne da ya rataya a wuyan mu mutunta ta da yake wartani ga kawo a Fabio ya buƙaci kwamitocin da su duba ikirarin sanatar na kano sannan su ba majalisar shawarwari kan mataki da ya gaba da ya kamata a ce an ɗauka in kuma ba ka ba komai fa ka iya faruwa To a gefe guda dai kuma daga ofishi dai wanda muke samu Najeriya ta ce hukumomin sojin ƙasar nan na Nijar da Mali da Burkina Faso wa'anda ba zaɓin al'ummar ƙasar ba ne sun zalunci al'ummar su yayin da suka ɗauki matakin haɗin gwiwa na ficewa daga ƙungiyar nan ta ECOWAS. Najeriya wacce ita ce hukumar ECOWAS ta yi tsokaci a karan farko kan sanarwar da ƙasashen uku karkashin jagorancin mulkin soji suka fitar a ranar Lahadi sun fice daga Kawancen yankin da aka kwaye shekaru kusan hamsin ana yi ne saboda wasu dalilai wanda suka bada ma'aikatar harkokin wajen najeriya cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce waɗannan da ke neman ficewa daga ecowas ba suna yi da kyakkyawar manufa ba ne ba ya zuwa yanzu da ecowas ta ce uffan ba kan matakin ba wanda zai iya ƙara raunata ƙungiyar a ƙoƙarin da take na daƙile yunƙurin juyin mulkin demokaradiyya a yankin yammacin Afirka. Haka zalika tun da farko dai ma'aikatan harkokin wajen Mali da Nijar sun sanar da ECOWAS matakin da suka ɗauka sai dai matakin ficewarsu nan da wanda aka sanar a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa a lokaci guda gidan talabijin na ƙasar wani na kaso ne ga yankurin haɗewar ƙungiyar bayan da dakatar da juyin mulki uku a baya dai bai yiwu ba to masu sauraron mu a nan nemi muka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauraron mu mun gode